tarar da shi yana koyon fasikanci da yarinyar gida shi ya sami to datti da da sai su haɗu su hana yaron fasikanci da ita yarinyar amma ita uwa in ita ce an ka ce an buji ɗanta don yana fasikanci da abin nan to ba ta ba ta ta ɗanta ya laifi zai da sai ka ma ɗiyarka ya daɗi wata ko <laughs> shi an ma'ana yau wato saboda haka shi ba a yarda a baɗa hannun mace ba zan ba mai kula da shi sai mace dan galibi duk dan da ya zama cike mai kula da shi ba samu wani garkuwa na miji ba to da wuya ya zama dan kirki musamman da miji. to wannan shi a dalilin ne yasa aka kawo waɗannan hukunce hukunce har guda hudu da muka karanta a cikin wannan aya saboda haka ina fata masu aure da saki a kula da wannan ya ga mutum ya yi aure in mace ta ya ziyarci, ce to ka ba mata da yayin shi ke na ta ɗauka ta ta zama gajoga shi ko yana nan sai yarinya ta isa an sai ce ya yi mata miji ana sau da yawa na gani mutum ya saki mace da goyo ta kai da yarinya yarinya ta balaga ta isa aure sai ya ce ta yi wa yarinya miji kai ka ce ta yi wa yarinya miji to in rigima ta zo akwai wadda ta taba ɗaukuwa ta ce to tun yarinyar nan tana da wata takwas take hannuna amma ina so ya biya ni abin da niki da yarinya na yau shekara ta goma sha shida in ya bani kuɗi na to ya ba kare ba na. da ya kakkaɓe riga ta da kotu ya tafi bai ma san lokacin da an ka ɗaura auren ba sai da aka aiko ma yarinya ta haihu <laughs> ya koyi kenan eh, da kotu da kotu da ya kakkaɓe riga ta yi gida bai sake tambayar me ake ciki ba sai da aka aiko mai yarinya ta haihu ita wanda ake mai rijaye a amranta an yi amra har ta haihu ba daura aure ba bai ko san an daura auren ba to musulunci ya da wannan to wace gaba da haka Allah madaukakin sarki ya kawo waɗannan hukunce hukunce kamar yadda muka ambata to sannan fa in arada tisala idan suka yi niyyar yaye da ita uwar yaro da uban yaro ai guda mai yaye lahu ga yaro qablal haulaini gabanin shekara biyu su cika sai aka ga yaro ya iya tahiya ya iya cin abinci kuma haɓaki ya samu yana iya ci a bani ruwa in sha amma duka bai kai shekara ɗaya da wata shidda ba ko ko ya kai shekara ɗaya da wata shidda ko shekara ɗaya da wata an min minhuma kuma bisa ga yarjejeniya tsakanin uwar yaron da uban kada wani ya nuna shi ne dan mulkin mallaka da keto wato dan kama karya a'a sai an yi shawara yaron da ya isa yi eh, ya isa yi dan ne don kaza kowa ya kawo nashi ra'ayi wata shawara kuma sun shawara huma tsakanin uwar da uban litin hara maslahatu sabi don maslaha yaro ta bayyana fihi cikin wannan shawarar tasu to in ya zan haka fala junaha halai ma babu laihi ga uwar babu laihi ga uban fi zalika a cikin ayaye yaro kamin shekara biyu su cika to bayan wannan hukunci na magana yaye kun ga ba a yaye yaro ɗaya rana irin kamar yadda wani sai ki tashi yaye yaro ya kawo abin nan ya kawo yan kayayyakin reno ki tashi yaye yaro a'a ba ayin haka ne sai ta kawo naka ra'ayi ta kawo naka ra'ayi ta kawo naka dalili ta kawo naka kun yi ittifaki a kan lalle yayin nan ba zai cutar da yaron nan ba to sanna a yaya yaro kuma kamin a yaya yaro akwai matakai wanda shari'a ta shirya in ana son a yaya yaro da wata shidda masu zuwa to tun yanzu za a ɗauki mataki saura wata shidda a yaya yaro sai a ɗauki mataki za a auna lokacin da yake shan nono tsakanin yini da kwana yana shan nono so nawa yana wa ya sha nono so ashirin da hudu duk awa ya sha to yini na farko sai a rage na awa ɗaya ya sha ashirin da uku gobe sai ya sha na a rage na awa ɗaya sai ya zan awa biyu sai ya sha sau ashirin da biyu jibi sai a rage uku gata sai a rage kamin a zo wata shida su ƙare to ya zama tsakanin yini da kwana yana shan nono so goma sha biyu ko so goma sha ɗaya ko so takwas saurar ya zama abinci to daga nan sai a abinci ya yi ƙarfi nono ya zama kaɗan to sai a yaye shi ya an ka yaye shi ya ta kukan da zai na kwana ɗaya biyu uku ya manta sauran abin da ya rage na nono nan sai ya cike da abinci kenan an zauna lafiya ba zai yi abin da ake ce mata makari ba ba zai yi waiwaya baya ba ba zai yi kukan kawazuci ba irin wanda yaro zai sai a ce ya sha ciki nan ko ba ciki ba ne tunanin nono ne ya saya lalace saboda bai saba da abinci na ɗaya rana an yi an hibge sannan kuma ina so ku sani cewa cewa da aka yi wa yaro in ya sha ciki wannan magana shan ciki karya ne ba shi ke nakkafa yaro ba abinda da ke nakkafa yaro da an ga ciki sai a yi maza maza a tsinke yaro ba za ba da cin abinci ba saboda haka tunanin nan na maganar yi shida nan da aka yi kamin wata shida sai yaro ya lalace ana dura mai abinci hanji ne ba su da ƙari sai ya kama zawo sai a ce ai ya sha ciki ba zan ciki bane da mace za ta samu ciki ta kyale yaro ta ya tasha nono har ranar haihuwa ba abin da zai same shi ba abin da zai same shi ko ni Allah ya sa mu gane to bayan wannan idan mutum ya saki matarsa kuma tana da goyo amma yana so ya shayar da ɗanai da wata mata ba ita ba me za a yi shi ne Allah ya ce wa in arattu idan kun yi niyya wannan kudabu lil aba kamar magana ce zuwa ga iyaye ubanni idan kun yi niyya an tasarrufu auladakum ku nemi masu shadan muku da ƴaƴaye maradi a gairul walida to wasu masu shayarwa na daban ba iyayen da suka yi waɗannan yara ba fala jinaha alaikum babu laifi akan ku fihi a cikin shayar wannan an gane ku matarka ta haihu ta yi wata uku da haihuwa ko hudu sai kun karaku to akwai wata mata wadda tana sha'awar kai ginga da ita tana da nono tana da hankali tana da tunani mai kyau tana da tsafta sai ta yi niyya ta karɓi ɗanta daga uwa ta yi ta yi ginga da wannan mata ta shayar da ɗan nan nono shi ma bala junaha alaikum babu a akan ku fihi da yin haka za sallamtum ma ataykum in kun miƙa musu jingar da za ku ba uwayen waɗannan yara sai ta yi jinga da ita kamar yadda za ta yi jinga da uwar yaron ta shayar da nono ai arattum isa wa abinda kun kai niyyar bayar da shi lahunna gare su min al-ujrati na jinga bil ma'ruf shi ma gurgurdun hali ai bil jamil da abu mai kyawo kadibin nafsi kama aiki da dadin rai wattaqullaha sai dai ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna shi ubangiji basirun mai gani ne da mata amaluna da abinda kuke aikatawa wato ma'anar wannan kar kai wannan kuma don kunta ma uwar yaron kai haka don maslahar yaron sai ta kira ta ta ba ta shawara ta ce wance eh ba wai zan son ki da rikon wannan ƙaban a abu na farko ina so in ke miki wahala kuma wannan mata da nake so in ba wannan yaron ga irin yadda take ga halinta ga irin kirkin ta ga tsaftar ta ga abin nan to ga in an ka ba shi nono yana yiwa nonon ta ma ya hina ki yawa zai koshe kabri ba kamar yadda yana hannunki ba sannan ke kuma za ki huta sannan za ki samu ki gama idda da wuri Ila mai yiwa irin wadda take ba ta haida ne da koyo. to za ki samu ki gama idda da wuri Allah ya ba ki miji sai ki aure shi ko yaron nan zai kasance nan tare da ni kusa da ni babu wata harsuwa idan haka Allah yake a ji Allah Kar ka yi don ka musguna mata ka ce bari in mata ka haɗan sai in raba ta da shi ka sake ta tunda ɗanyen goyo ka kwace ɗanka ba wata tana ji tana gani don ka musguna mata a'a ba don wannan ba yawa sannan kuma wajen shayarwa dole ne idan mutum zai shayar da ɗansa nono ga wata mata to kar ka ɗauko wawanya ko mahaukaciya domin duk wanda ya sha wawan wawanya ko ya sha nono wa mahaukaciya to sai wannan abu ya yi tasiri ga kwakwalwarsa likitanci na musulunci ya nuna haka don haka a ji tsoron Allah shi Allah nan mai gani da abin da kuke aikatawa la yanfa alaihi shay'un ba abin da yake koyuwa gare shi minhu na ayyukan to bayan mun gama magana shayarwa sai mu koma magana idda idda kuma ta mutuwa idda ta kaba mu ci gaba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن بالمعروف wallahu bima ta'maluna khabir to wannan aya ita ce wato wato akwai aya can mai zuwa ta gaba ita ce ta farko ga sauka wannan ta zo ta yi nafkinsa kamar yadda musulunci ya zo don ya gyara wasu miyagun al'adu na larabawa larabawa kamin musulunci ya zo da sauran ƙabilu na duniya inda babu addini idan mutum ya mutu ya bar ya bar mata to matan da ya bari suna daga cikin kayan gado da za a raba ma 'ya'yansa to da musulunci ya zo sai ya soke wannan al'ada da cewa idan mace mijinta ya mutu ya batta za ta zauna gida ne har tsawon shekara guda cikin ɗakin ta kar a taɓa ta kar a dame ta kuma a ba ta abinci cikin dukiyar da ya bari har shekara guda to zaman mace cikin gida tana ci tana koshi tana wanka tana kwalliya har tsawon shekara guda babu miji akwai cutarwa don ka hankulin mace ba tare da namiji ba wata shidda in eh, ko ni tsoron Allah mace in ta yi wata shidda ba ta tare da namiji tana ci tana koshi to komi na iya faruwa komi na iya faruwa komi tsoron Allah ta komi malantar ta sai yan kaɗan daga cikin mata wanda za ta wuce wata shidda ba ta samu namiji ba kuma a zauna lafiya to saboda aka sai musulunci bayan an sa wannan doka da kamin su ba da hun bayan mazan su sun mutu an da kai ta su aure arba'ata ashirin wa ashara aw wata hudu da kwana goma nan layali na dare wa hada bi ghayr da amma wannan hukunci ba ga masu ciki ba banda masu ciki wa amma al amma su masu ciki fa iddatuhunna an yadana hamlahunna abinda iddatu su masu ciki su haihu cikin su da ayatul talaqi saboda ayat da take cikin suratul talaqi wal amma sannan banda baiwa ita ko baiwa Allah nufi min zalika ita ko wata biyu da kwana biyar su za ta yi wannan ya zo bisu na cikin sunnan manzo Allah cikin hadisi kai za balagana ajala wannan idan sun kai ga ajalin su ai in qadat muddatu hinna wato lokacin jiran su ya zan ya kare sun gama wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi gare ku ayyuhal awliya ya ku waliyan mamaci ima fa anna fi anfusihim ga abin da sun ka aikata da kanun su min tazayyuni wata ta'arrud lil qur'an na yin ado da yin kwalliya da kuma taron mata maza masu neman aure kai musu ba'a don su neme ta wajen magana aure bil ma'ruf shi ma gwargwadon hali shar'an da shari'a wallahu khabir Allah mai labari ne da mata amalu ne da abin da kuke aikatawa wato wannan shine magana idda ta ta kaba. ita ce idda wadda take ta zauna babu nafsi har tashin alkiyama Allah alimu bi baɗini masani ne da baɗinin al'amarin ku ka zahiri kamar idan ke masani da zahirin al'amari to mu ci gaba ولا جناح عليكم فيما أردتم به من كذبة النساء وقننتم به أنفسكم علم الله أنكم سبقونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم to bayan wannan bayani na maganar idda to kuma dama ɗabi'ar mutane da zarar mace mijinta ya sake ta ko ya mutu to mara mata zai tunani wani tun wurin jana'iza zai zuciya ta za ta yi mai yana ya kamata aure ko in wanke ta yadda in ka gama ta ba zan aure ta ko da jin wani ya saki mata ta zai ce kwanan nan kila zan yi aure cikin rai ne zai faɗi haka eh dama ai haka yake eh rashin wani samun wani eh faɗuwar wani tashin wani to saboda haka kuma dan adam kalikal insani ne ajal shi mutum da ma kullum dan gaugawa ne an halitta mutum dan gaugawa a saboda haka Allah madaukin sarki ya san abin da ke gudana tsakanin zukatan mutane Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku fi ma arrabtum bihi abinda kun kai shagude da shi min khidmatin nisa'i na neman aure ga mata almutawaffa an ha azwajuhunna wa'annan da mazajen su sun ka mutu bil iddatu suna cikin idda babu laifi ka ganta kai mata shagude kai mata wanka da kamar jurwaye ko a laba ga karsana binan guzuma don a har da karsana ka kaulin insani kaman cewa mutum matsalar ka gama ce tana cikin takaba ka ce mata innaki la jamilatu ka lalle kina da kyawu wa man yajidu mislik wa ka samu irin ki wa rubba ne ai ba mutum guda ba maza da yawa suna shawarce da yawa masu shawarce kenan da eh, kayan to kaji ma'a <laughs> wato hadda ni ke ka ce hadda wata a cikin ran ka ce hadda kai sai ma zuciya ka za ce hadda ni yawa ai a karantun ko kuma abin da kun ka koyi yana yiwa ka ka kiyin magana amma zuciya ka na nan kudurce cewa kai za ka aure ta ai a damartun kun ka koye shi bi an buzukun cikin rayuka nan azumi kayan nan nan niyya auren ta to wannan irin waɗannan abubuwa ko ka yi shaguɗe ko ka ɓoye amma cikin ranka lalle ka ƙudurta kai za ka aure ta to babu lalle ba alim Allah don Allah ya sa annakum satazkuruna wannan ku lalle ba shakka sai ku sai ku ambace su da sai bacci da bid'a wala tazbiruna anhunna ba ku iya hankuri daga bane ambata su fa aba halaku mutare don haka Allah ya halata muku kai shagudi sai dai walakin sai dai la tuwa'iduhunna sirra kar ku yi alƙawali da su da asirce ai nikahan da aure eh kamar almajirai ka kira ta jehe, ko ko abin nan ina son ganin ki ta zo gida ko ko kai ka lallaba ka same ta cikin wata yafara ka ce to wance kin san mu almajirai muke kin san mu mallamai eh saboda haka yanzu in an ka gan muna ta gitse gitse kin san bakin jinin mu yawa amma ki yi min alƙawari in yi miki ba wanda zaki aura sai ni ni ma na yi miki alƙawarin zan ambe ki to ba a yarda da wannan ba walakin la tuwa'iduna sirra kakwai wannan alƙawari wala tuwa'ila ha biha walal wali eh kar kai alƙawari da ita kai alƙawari da walin da walinta eh basa waga ta'rida lal qawlil jali'in jimai misbahu kar kai alƙawari da ita cikin yadda kai da walinta amma an halatta shagudi amma banda bayyanannen magana wannan bata halatta ba illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku haɗi magana wadda take sananna ai ma urifa shari'a abinda an ka sani da shari'a min at-ta'riri na shagube falakum zalika to wannan an ba ku dama ku eh amma ce to ga nan wala ta'zimu uqdatan nikahi kuma kar ku yi niyyar kulla amri ala aqdi akan daura aure hatta ya buga kitabu ajalahu sai littahi ya kai ga ajalinsa wanda Allah ya aji ay al-maktub min al-idda shine abinda an ka rubuta na idda da an yanta shine idda ta kare akai karshe ya'lamu ku sani anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum Allah ya san duk abin da a cikin zukatanku min al-azmi wa ghayri na niyyayin auren da sa duk abin da ka ɓoye cikin zuciyarka Allah ya sani fadaru ku kiyaye ubangiji an yi ake muku kai ya muku azaba idan azamta in kun yi daurin aure tun idda bata kare ba wa'lamu ku sani anna Allah ghafurun Allah mai gafara ne liman ya ga duk wanda ka tsoron sa Halima mai hankuri ne da tafirul ukubati da jinkirtar da yin azaba an mutu yake daga wanda ya cancanci azaba Allah yana da hankuri na'am لا جناح عليكم إن بلغتم النفاق ولم تمسوهن أو تقربوا لهن فريدا ومتئوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين sannan bayan haka Allah ya ce la junaha alaikum babu lahi akan ku in dallaqtum min nisa idan kuka saki mata malam ta masuhunna muddin ba ku shahe su ba wato ba su tare gidan ku kun kai jima'i da su ba wa fi qira'atin malam ta masuhunna ai ku muddin ba ku jima'i da su ba aw lam tabidu da hunna farida ko ko ba ku dai kun yanka musu sadaki ba kamar irin baiwa da karara din nan da ake cewa ko tabbaci ko bai ko ai sadaki wa ma itimadin zarfiya majari ce kuma zarafi ai la ta aka alaikum babu wani laifi akan ku bi talaki da saki zamana adamin masisi lokacin da baka shahe ta ba wal kuma baka yanka mata sadaki ba babu wata bibiya gare ku da ismin da cewa kun yi laifi wala maharin ko kuma ku ba da sadaki faɗan kuna iya sakin su dusar da kun kaso sai dai wa hunna ku jiyar da su daɗi hunna ku ba su ma ya tamatta'na bihi wani abu wanda za su ji daɗi da shi alal musi kadaru wanda an mawadaci alganiyin ninku wanda an mawadaci daga cikin ku kadaru ya ba da gwargwadon abin da yake iyawa wa alal muqtir qadaru shi ko mai kuntataccen arziki matalauci shi ma ya bada gwargwadon halinsa yuzidu wannan ya fa'idantar da annahu la nazara ila qadari zawja wannan ba a bibi zuwa ga gwargwadon darajar ita mata gwargwadon mai bayarwa kawai ake bi Mata'a wannan jin daɗi ne tamki an jiyarwa daɗi ne bil ma'ruf gwargwadon hali shar'an da shari'a wannan sifatu mata'a sifa ne na jin daɗi Hakan wanda yake wajibi alal na akan masu kyautatawa ayin muti'i masu yin da'a ga Allah kun ga wannan ya nuna wato amre ko da cikin awa guda an kai shi an kawar da to Allah yana son a rabu cikin mutunci don yana yiwa can gaba a koma ma juna an ɗaura maka aure da yarinya ko budurwa ko zaura tun baka ganta baka ji kila wata larura ta gito ma wadda ba ka iya biyan sadaki to maimakon ka tsaya ka ce ka zauna gidansu har ka samu ka waje da zai ka ce ka saki an yarda da haka to amma a ɗaura ma mutum aure da mace nan ta ke ce ya saki ta zai iya haifar da gaba ce ka ɓata mata lokaci ko ku kayi haka don ka ci mata mutunci to shi kenan sai ka ɗebo kuɗi aƙalla dai a ce misali in ba ka da wadata mai yawa ka samu kamar dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar ka ce mata wanke gasu su ki sai lalle kuma ki yi hankuri wannan abin da ya gudana ke ji dalilin da ya sa ba zai yi in ci gaba da auren nan ba don da ga abin da nake jira kuma abin nan na gaba zai samu ba bai dace in wance ki ba amma ga wannan in Allah ya nemi mata ta yi can gaba za mu dawo amma yanzu ki hankuri to wannan yan kuɗin da ka ba ta ya zuba a ko ba idda za ta yi ba kuma in akwai wani manemin taron na ana iya sake ɗaura mata aure kaga zai wajar da zumunta tsakanin kai da ita ko da wata rana ka ganta ce, kana so ta san kai mai mutunci ne ba za ta ci ba zama da baka ci mutuncinta ba amma kawai an ɗaura aure kake na ta ce kuma ka ta ko da ta sake ɗaura aure ran to sai ta yi shekara goma ba ta mance da kai ba dan ka ci mutuncinta an ɗaura aure tana jin gada ta samu miji sai kuma a ce ba da shi ba kuma kila cikin dubu ta zaɓo ka tana ganin duk kayan su sai ce ba kai ita to amma yin wannan kyautatawa sai ya sa ka manta da wancan abin kuma ga lallashi da kuɗi da lallashi kuma ba idda za ta yi ba in akwai wani manemi suna iya zuwa ta ce to wani wani Allah bai yi da shi ba an ɗaura amma ya sallame ni saboda ka zo gobe a ɗaura masa aure ko kuma yau shi ko sai ya taho jiki ne na makarfata dama kafa shi an sallame a sake yanka sadaki ga wancan abin da ta samu can sai ta hada kayan da baka yi niyyar yin jirgin gidanka ba sai ta yi da kai gidan wani kaga shi kenan mutunci ya yi? kun ga yadda addinin musulunci ke ta yadda hulɗar mu'amala tsakanin mutum da mutum kun ga akwai ciki? ba irin rabuwar da aka yanzu ba rabuwa tsiya tsiya tana zagi tana zagi tana tsine ma tana tsine mata tana zagin yanzu tana zagin nata sai a rabu tsariyar daji <laughs> Allah ya kiyaye <laughs> to musulunci bai da haka ba ta mu ci gaba وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أخرة النكاح وأن بما تعملون بصير to wancan an ɗaura aure mutum ya saki mata ta tun bai sadu da ita ba ba a yanka sadaki ba to hukunci na biyu wa in mu wannan idan kun ka saki matan nan qabla an tamassuhunna gabanin ku shahe su gabanin su tare sai kuka sake su amma wa qad faradtum lahunna da alhali kun riga kun yanka musu sadaki an biya ko ba a biya ba su ma faratun sai a raba sadakin nan biyu ka bar mata rabi eh, to ka ba ta rabin abin nan da ka yanka mata na sadaki yajibu lahun ya wajaba gare su wayar yajibu lakum nasu ku kuma rabi ya dawo hannunku sai ka cika ka biya sadakin wata ita ko ta cika ta sai gado illa an yi akuni sai dai in sun yi muku rangwame ta ce to wani tun dai abin nan haka Allah ya nufa bai kamata ni in ci ka ba sadakin ka duk da ka bada gashi na gode Allah ki maka albarka Allah ya sa miki na kake can gaba wato ta nuna mata yi ka kira <laughs> an gane ko eh fa ya turku na wuce su ban maka shi gaba dai aw ya abu allazi bi yadihi uqdatun nikahi ko ko wannan da kullun amran ke hannunsa yayi maran gwani nan wasu malamai suna fassara huwa zauji shi mijin shi miji yace na bar miki sadakin duka an yi sadaki dubu goma maimakon ka karɓo dubu biyar ka ban mata dubu biyar sai ka ce duk ina ba miki kawai ta rukula hal kulla shi miji ya ban mata duka wa ibn abbas amma an samo wata fahimta daga abdullahi ibn abbas yace nan allazi bi yadihi uqdatun nikahi huwa alwali shine ubantiya kenan in budurwa ce to wannan rangwamin ba ita za ta yi ba ubanta zai yi ta za ta nan mahajura in ta zama hajuriya. ala ajar haraja babu laihi fi zalika in ubanta yake an ban maka sadakin duka wa anta afuwa to kai rangwame a karabu da takwa shi yafi kusanta ga tsoron Allah sai dai kai miji da ke mata wala tan saul fadala bainakum kar ku manta da bambanci ko kifi ko wanda yake tsakani wato nan kamar Allah na kwadaitarwa ko wannan ku ya kokari ya ji wani in sai sabban mata sadakin duka ka hinta in ita ta ban maka duka ta yi ka in kun ka raba ka ɗaure bi ka ɗaure bi kun zama ɗai <laughs> kun gane ko da haka Allah ya ce to kar ku manta da akwai wani ku ko wan ku yayi kokari ai an yi tabadda da ba'dukum ala ba'd ko wannan ku yayi kokari ya bibita kan sashi inna Allah basir Allah mai gani ne mata amalin da abin da kuke aikatawa kai jaji kun zai sakanta muku bihi da abin nan da kun ka aikata kun ga wannan da wato wannan hunda ko tsakanin mata da miji in an yanka sadaki ta sake ta tun ba daura aure ba to shari'a ta yarda a raba sadakin nan biyu ka dauki rabi ku daura rabi can da aka ce ka bata wani abu da yake ba a yanka sadaki ba amma nan da an ka yanka sadaki to ta kare na tsakanin ku da kai da ita ka dauki rabi ka dauki rabi ko ka ban mata duka ko ta ban maka duka duk ya halatta duk wanda an ka yayi daidai wato nan to me ake abinda shari'a take so wato a daya bi cikin mutunci kada a rabu babu mutunci domin in an kai in kai kace ka bar mata duka cikin daɗin rai ka ga yayi kyau in ita kace a a wani tun da dai aure sai yi yayi yi to kuma auren nan bai tabbata ba to babu dalilin da zai sa in rike maka kuɗi don Allah ka yi hakuri ka rike kuɗinka na gode kuma ba renawa ni ba kuma na tabbata kai mutumin kirki ne na san ga dalilin da yasa wannan aure da yi ba to bai kamata ni in ci kudin ka ba ka rike ka na gode Allah ya saka ma da alheri kaga in an yi haka shi kenan ko kuma to wani eh wance eh to ga shari'a abin da take yanzu kudin nan sai mu raba biyu ki dauki dubu biyar cikin dubu goma ki bani dubu biyar ki in can gaba in na samu hali sai in cika in aure wata ke kuma ki kara da abin da ya rage ki sai gabi kaga an rabu cikin mutunci wato a taƙaice dai ba a son a rabu tsakanin mata da miji bayan an ɗaura aure kuma kowa na harara juna a haɗu hanyar abin na hanyar makabarta ko hanyar kasuwa ana harara juna ko wanda ya kawo da kai ya ɗora kallo haka wanda ya ɗora a wuce juna ba wanda ya ji wani Allah ba ya so haka to mu ci gaba ana أنا فروادي وصلاتي الوصلين وقوموا لله قانتين to kun ji al'adar ƙur'ani, muna cikin magana aure an dawo masallaci Allah ya ce hafizu ala salawati ku tsare salloli alhamsu guda biyar bi ada'iha da bayar da ita a auqatiha cikin lokacin ta wa salatul wusta musamman sallah wadda take mabibiya wato matsakaiciyar sallah هي الأثر او الصبح او الظهر انت العصر انت الصبح انت الظهر او غيرها كوكم وني وأنغا اقوال زنتك دبن وابد هذا الذكر أن وارك الله وان مجلسك يا أكا أمبتيك دبن بفضل يا سبب دبن لك wato akwai abubuwa waɗanda Allah madaukin sarki ya koye bai bayyana wa mutane su ba amma an ce suna nan na farko ita wannan salatu rutsa Allah ya ɓoye ta don ka ɗauka kowace sallah ita ce salatu rusa kai ta kokari har Allah ya kai ka samun babbar rahama abu na biyu sa'a ta ranar juma'a wadda in ka roƙi Allah cikin wannan lokaci Allah zai karɓa Allah ya tuba ita cikin sa'o'i ashirin da hudu na ranar juma'a tun daga rana ta faɗi ran alhamis har rana ta faɗi ranar juma'a to wannan sa'a tana na an binne ta wannan tsakani ina take kai dai kai ta kokari har kai muwafaka da ita abu na uku shine lailatul qadari Allah ya turbuɗe shi cikin goma na ƙarshe na Ramadan. ba sai wani kowace rana ba ce don kai ta kokari kullum ka dauka yau ne kullum ka dauka yau ne kai ta kokari ga kokarin da kai kuma har ka zo ka dace da ita sai abin ya ƙara kansa to duka waɗannan Allah ya ɓoye su cikin waɗannan wurare don mu ƙara himma wa qumu lillahi ku tsayi don Allah bi salati cikin sallah qanitina kuna masu kawaici kuna masu da'a ila an ce mudi'in kuna masu da'a li qauli sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce kullu qunutun fil qur'ani huwa da'a duk inda an ka ambaci kunut cikin alqur'ani to ana nufin da'a ga Allah rawahu ahmad ahmad ya ruwaito shi wa da waninsa wa qila an ce kuna masu yin shiru ku yi kawaici la hadisi zai bin arqam saboda hadisin zai bin arqam da yace kunna na takallamu fi salati mun zan muna magana cikin sallah hatta nazalat hawa ga aya ta sauka umu lillahi qanitina wa umirna bis sukuti wa nahina anil kalami an ka umarce mu da mai shiru an ka hana mu magana cikin sallah rawahu shaykhani buhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi an zo da bayanin sallah ana cikin magana aure saboda ni domin shi umarni doka ta Allah da wanda ya saba ma Allah wurin sallah da wanda ya saba ma Allah wajen aure duk wanda Allah ya kama shi yana kai shi wuta dan duk doka Allah ce ku diba shedan Allah ya tsine mai saboda ya ki da annabi Adamu gaisuwa fa ɗayan ka ce ta da annabi Adamu yace bai zuwa saboda haka Allah ya tsine mai kuma yace ai ta tsine mai wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi من الشيطان الرجيم rajim ka umarni ne an gane ko to me yayi wani ne yayi ya sallah ne a ya cewa kai aka yi ga wani mutum ka je ka shi yace ana no yace ya ninka ɗan da gaisuwa ya mance da Allah ne ba da umarni sai jibi annabi Adam ya mance Allah eh in sarki yake ta haka gaida kare in ka je ka gaida kare waye mai girma kare ko sarki in ka ki gaida kare wa ka walakanta kare ko sarki dan sarki ya saka kaki to abin da shedan bai gane ba ke saboda haka da wanda ya saba ma Allah wajen amri da wanda ya saba ma Allah wurin sallah duk ɗaya suke duk su guda ne kowanne su ya saba ma Allah in Allah ya ga dama ya azabtar da kai in Allah ya ga dama shi kyale ka cikin halalatai to har ma yana yiwuwa Allah ya gafarta ma laifin da kai na sallah don sallah tsaba haƙƙin Allah ce amma aure haƙƙi ne wanda ya rataya ga mutum wanda ya zalunci mata kai to Allah zai yi hisabi ko da zai shiga aljanna ko zai shiga aljanna sai Allah ya bai hisabi shi yasa annabi yake cewa mace haramun ne mijin ya magana ya yi magana ta ƙi amsa mai ko ya kira ta ta ko ya umarje ta ta ko da a zalumi saboda ni domin zaluncin nan da ya yi Allah zai mai hisabi akan wannan zalunci domin haƙƙin Allah na iya yahe ma haƙƙinsa amma bai yahe maka haƙƙin wani da haka wanda ya zalunci mata kai to gwanda ya zalunci kai ne wajen sallah da ya zalunci matarsa wajen aure dan Allah bai bai inna Allah laysa bi zallamin lil abid domin idan ka zalunci matarka sai Allah ya tattara kai kai ka aljanna an ka bar sana a turken babu to Allah ya daure ma azzalimi da haka Allah baya bari ba ma matarka ba ka diba dabbobi akuya mai kaho da akuya mara kaho waɗanda ba su shiga aljanna ba su shiga wuta amma tare da haka Allah madaukin sarki idan akuya ta tunkuyi akuya saboda tana da kaho wannan ba ta da kaho ramawa ranar lahira sai Allah ya kiran ma mara kahon nan kaho kaho ya hito ga da kanta ta je ta burma ma wannan kahon nan da ciki ta yi mata rauni irin wanda an kai mata sannan Allah ya ce musu kunu turaba sannan Allah ya ce ku zama ƙasa don kada waccan ta tsere da kahon ga ciki da wato ta huda mota ciki kuma ta mutu ta tashi ta zama ƙasa ba alama mata to wanda ya zan ya yi hukunci tsakanin akuya da akuya kana ganin zai kyale miji ya zauna cikin rayuwa ya ta cutar da matarsa ya ba mata ta da ita da 'ya'ya shidda naira hamsin ya ta ya kai makaruwa dubu biyar ta yi miya ya je ya ce kwana da karuwa ya dawo ita kuma ya ce ta tura mai ruwan wanka eh naira hamsin zai bata da auna gero ta zo ta dafa da sai man gyaɗa zuba da gishiri da barkono ita da ɗiyanta su ci ita ma ta halal waccan ko ta banza da wuri ya je ya bata dubu biyar in ma ta ga dama ta jehe shi da su ta ce mai dan iska dan ya ganta gidan karuwanci zai wulakanta ta ba ta dubu biyar wanda ko in ya bata sai ta gurfa na ta karba tana godiya yau ta samu naira hamsin sai magana ƙari ya ce mata ke baki san halin da ake ciki ba to mu ci gaba fa in ji sun fari jala na wuri ku ba na ba ila ami sun fara kula haka kunu ta halamu to wajen sallah fa in kuntum aduwa in kuna jin tsoron ne aduwan ne kuna jin tsoron a ausailin ko kuma kuna jin tsoron kuna cikin wani kware an yi ruwa daga can nesa wanda ruwa zai ebo ya ci ko ambaliya ya to ya same ku kuna sallah hausa sabu'in ko ka samu hanya ta hiya hanyar da yake akwai zaki wanda ka canye mutum cikin daji to in za ka yi sallah fa rijala kai sallah kada tsaye a cikin waɗannan halaye guda uku duka ka yi sallah da tsaye rahi ne irin manya manyan rahukan nan ka ga wanda za ka yi tahiya ta mil bakwai cikin rahi guda kuma ka ga can gabas an yi ruwa mai yawan daga-zaba saboda haka kana tsoron kana cikin sallah ruwa ya zo ya tunkare ka kuma ga shi tafiya mai nisa ba ka iya cire ma ruwa da gudu to sai kai ta tahiya kana tahiya kana sallah kuma duk inda ka fuskanta ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa haka nan kuma idan kana cikin tahiya ko kana bisa dabba ko kana tahiya da kafa wuri ne wanda yake akwai zakoki zaki ya canya wani ya canya wani ya canya wani to ga azhar kai kana tahiya to sai kai sallaka haka nan tana tayya Allahu akbar Allahu akbar haka gaba sallah ko ku ana cikin bugawa ana cikin wuta tsakanin ku da kafirai ana yaki na jihadin musulunci da lokacin sallah yayi ba dama da za ku tsaya a sallah cikin natsuwa nan ma sai kai ta sallaka kana bude maka wuta kana kabbara haka gama sallah shine Allah ya ce fa aure ku bana ku yi sallar ku bisa da adan kawawunku shi jam'ura jam'u shi ne kana tafiya ai mushata kana mai tafiya san ku yi sallah haka aure ku bana ko kana kan adan hawanka jam'u rakibin kaifa amkana duk da sallar ta yi mustaqbil qibla ko ka huskanci al-qibla aw ghayr mustaqbil ya kuma baka huskance ta ba wa yumi bil ruku'i wa sujudi sai kai nuni da ruku'in ka da sujadarka kana nan kana sallah ka ta san yamma kana sallah haka za a yi sallah har a gama ai za a amintu idan kun amince min alkawari daga tsoron da kuke ji to ku tsaya ku natsu ku cika sallan nan kammalalla shine fadkurullah ku ambaci Allah kamar Allah maku kamar yadda Allah ya karantar da ku malan ta kunu ta'lamun abin da ku zan kun sani ba ai qabla ta'limi gabanin Allah ya sanar da ku min fara'ida na farillan sallah wa huquqiha da haƙoƙinta wal kafu bi ma'ana mithl kamar misla ma allamaku kamar allamaku ai misla ma allamaku kamar yadda Allah ya karantar da ku wa ma ita ma innan mausula wato kamar lazi a ko abin nan ko kuma ka ta alimihi iyakun kamar da Allah ya sanar da ku to bayan mun gama bayanin sallah sai mu koma kan magana san dai da muke ta magana idda mata ta mu ci gaba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. To wannan ita ce aya farko kamar yadda والذين يتوفون منكم وإن دا أنك كربي رايكم سودا جتكينكم ويزرون أزواجا سنك بماتا تأوي فليوصوا وصية تنتوس بايد وصية لأزواجهم كما تأينسوا wayu dauna a basu wayu duhunna su basu mata an jin daɗi ai ma ya tamatta bihi abinda za su ji daɗi da shi minan nafaqatu wal kuswati na abinci da sutura ila tamamil hauli har shekara ta cika min mautihim daga mutuwar su alwajibi alaihin na tarabbusu wanda ya wajabta musu jira dan mutuwar na ita ce sanadiyar jiran da za a yi gaira ba tare da an hitar da su daga gidajensu ba ai gaira mukarrajatin ba abin hitarsuwa ba min maskanin na daga wurin zaman su fa in karanna bi anfusihim idan sun kai da kansu fala junaha alaikum babu laihi gare ku ya auliya almayyit ya ku waliyan mamaci fi ma ba allazi anfusihim ga abin da sun ka aikata da kansu min ma'rufin na alaihi ai shar'a ka tabayyana kamar inda sun kai kwalliya wa tarkil istidari ko ku barin yan mugunyar kama wa qalin nafqata anha ko yanke abinci da kun ka daina ba wallahu azizun fi mulki Allah mabuwayi ne da mulkin sa la yuzu shay'un ba abin da ke buwayar sa hakimin gwani ne bi sun'i cikin ayyukan sa wal wasiyatul mazkura wannan wasiya da an kace miji yawa matarsa mansukatun bi ayatul miras an shahe ta da ayar mace ta yi gadon mijinta in ya mutu wa tarabbusul hawl shi ko jira na shekara guda an shahe shi bi ayati arba'ati ashirin wa da ayatan da ta magana wata hudu da kwana goma a sabiqa da ta gabata almutaakhira da nuzuli ita ce ta gabata ga rubutawa amma wajen sauka ita ce ta ƙarshe wasu kuna ta laha amma zaburin zama to yana nan shi bai canja ba inda shafi'i rahimahullahu wa inda maliki eh wato mace in mijinta ya mutu ko da gidan abin nan ko da ana ji da ya bashi to ba za a fita ita ba sai ta gama idda sannan a sayar a ba masu bashi saboda haka wurin zama shi yana nan ba a shahe ba amma an shahe ciyarwa da gado an shahe wata hudu da abin nan wata shekara guda an shahe ta da wata hudu da kwana goma amma shi wurin zama yana nan mace ta zauna ɗakin ta yi idda sai ta gama sannan ta hita to wannan shine kamar ta aliki na shi ya kamata ya zo farko sannan wata aya amma ga tartibin kira'a da kuma a wato waccan aya ita ce za mu fara cimma amma ga tartibin nuzuli wannan ita ta farko sannan waccan da muka fara karantowa baya to walil mudallaqat walil mudallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin to bayan mun yi bayanin matan da an ka saki a sadu da su to yanzu kuma ga matan da za a saki bayan an yi haina haina ma ba ma saduwa ba amma haihu da yawa don aure haka yake kamar mutum yana da kwana yana da ajali lokaci akwai mai yawancin rai akwai mai gajeren rai shi aure kamar yadda mutane suke wani za a haife shi ya rayuwa har ya gaji da rayuwar duniya har ya ɗora baran mutuwa da kai ne bai mutu ba to haka aure yake akwai wanda kuma yana tsakar ƙarfi ne sai ya mutu akwai yana yaro sai ya mutu duka amarmari kun ga kamar waɗancan amarmari da muka yi magana barin su an kai su bari ne ma ba su ko ba a kowaye su ba dan an ɗaura aure tun ma ba a koyan ka sadaki ba auren ya mutu kaga an yi bari ko ko an ɗaura aure an yanka sadaki tun ba ta je gidan miji ba kaga an yi bari tun bai isa haihuwa ba to sannan da amarmarin da yake an ɗaura auren ta tare gidan miji an zauna kila har an haihu ba ma guda ba to sai aka zo aka rabu to su kuma ga yadda ake musu walil mutallaqati mata'u su waɗanda an ka saka to suna da wani jin daɗi na da ake ba su shi bil ma'ruf da gargadon hali da kadarin imkani gargadon iko haƙan wanda yake wajibi ne alal muttaqina Allah akan waɗanda suke jin tsoron Allah ta'ala dauke sarki Kararrahu ya maimaita wannan walil mutallaqati mata'u li ummal mansusa dan ya gaji hadda wadda an ka shafa aidan kuma izil ayatu sabiqa bi da domin waccan aya wadda ta gabata tana magana ga macen da an ka saki tun kame a sadu da ita wato wannan idan mutum ya saki matarsa to tana da haƙoƙi guda uku tare da shi haƙƙi na farko a batta ɗakinta ta yi idda haƙƙi na biyu a ciyar da ita kamar yadda ake ciyar da mata aure haƙƙi na uku shine a yi mata sutura kamar yadda ake wa mata aure sutura to bayan ta gama idda wannan haƙƙin idda ne in ta gama idda radda za ta tafi gidansu ta gama idda kuma tana nan gidanka ta gama idda to za ta koma gida to ana so ka samu wani ɗan abu wanda za ka bata gwargwadon ikonka yana yi wa ya zama ɗari biyar yana yi wa ya zama dubu ɗaya yana iya zama dubu biyar yana iya zama dubu goma yana iya zama dubu ɗari gwargwadon hali in kana da wadata za ka iya bata kuɗi mai yawan gaske wanda kila ma har gida tana iya sayi da kuɗin da ka bata duk wannan ihsani wannan ba matar da an ka ɗaura aure kawai kai rabu da ita ba kila ma har ta ba 'ya'ya gidanka wannan kyautatawa amfaninta shine ko da ta tafi gidansu ko ta yi amre ba za ta manta da kai ba sannan tana yiwuwa Allah maɗaukin sarki ya sace inda ta tafi zaman ta bai tsawo ba kai kuma ka tsebe hushi da kake ji tunanin ka ya dawo kila ko dan 'ya'yan da a tsakanin ka da ita kaga 'ya'yan nan ya kamata su zan tare da uwarsu to sai ka koma ka ce kana neman ta dawo da in ka yi mata irin wannan kyautatawa uwayenta ba za su hana ba ita kanta ba za ta yi tawaye ba sai a dawo cikin sauki a zauna cikin mutunci sai da aka musulunci ya shirya wani sannan hikimomin da ke cikin wannan cewa mace ta zauna ɗakin mijinta ta yi aure ɗaya ta idda a cikin kwanakin da take idda ɗin nan tana zanne gidanka ba ta je gidansu ba kai adda ikonta kai ka ci da ita kai ka shayar da ita har da sutura ka yi mata sabon ɗinki bayan ta zamba ba matarka ba ka sake ta ka yi sabon ɗinki zai ta ɗauki ɗinkin nan ta baza ta zuba shi ta yi kwalliya kila ma ka haɗo mata da wani ɗan turare ɗan goma sai ta zuba wannan turaren ta yi wanka tun da la'asar uwar gida na can cikin kicin ita ko ta yi ɗan girkin ta ba dama ba baka za ta yi ba kana dawowa da kasuwa sai ce mallan alhaji sanda zuwa sai ka kalle ka sai ɗan ya nuna ma ai ta haifin matan duniya gaba ta mata to abin da a daɗin abin ko da daddare ko da rana ka taho ka sallama ka ce wance eh to na hau mai sheki yanzu kin dawo babu wanda ya sai shiga tsakanin ka da ita don ga ta gidanka kuma ta ci tuwonka ga ta daure da zanen kaga babu rigima kun ga ka'idar da musulunci ya sin hida to tana nan tana kwalliya tana kallonta tana kwalliya ta kallonta tana gaishe ta tana gaishe ta har ta jini ɗaya, ta yi na biyu ta yi na uku duk da kawo kuɗin abinci wanda akalla za ta yi wata uku ko da kowa da to ruɗarta ba bata yi da kau ba bata karbi sulhin kowa ba bata je ɗaukar ruwa ba bata ta yi tallar goro ba kamar Allah ya bata wanda zai aure ta to kun ga da wannan ka'ida muke bi sha'anin aure ya za a yi a samu zaura goma unguwa guda kaga ba za a samu ba to sakin doka Allah dama haka Allah ya ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atilka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa eh duk inda ka bijire ma doka Allah to sai ka shiga cikin damuwa wani shaitan zai zo ya hura mai hanci ya hura mai kirji ya hura mai baki ya hura mai kunne sai ya hura nan take ce ke nasa ke uku uku sai ya sake ta uku ya to kowa gida shi ɗaya ya zo ya ce daɗa ka sake ta to yanzu ina ba ka samu kamar ta sai ya ce tunawa dubi huska ta je ka je ka dubi ta shi ɗan bai ka je ka talle ta ka je ka diba har ga ta haramta gare ka ta juya baya ce diba ta diba ƙawawunta ta ta huskanto ce diba ta diba ɗaurin ta duk ka taɓa ganin mace da sai ya ɗaurin zanen kamar ta shi nan sai mutum ya rikici sai ga an ta zama gidan malamai an sai akara maka lafi da yau na yi wani kuskure sai ka dora kokari turbudewa ka ce wai ba da gangan ba ko ka ce hushi yi ko ka karya ta kai ka ce a ba uku ba ne da yadda sauran su don a gyara ta dawo sai shi dan ya haɗa ka da karo ko ta zina an kauce madoka Allah eh saboda haka duk sanda ka kauce madoka Allah ka zo ka faɗa cikin bulan haka kuma wa laha ya ji lahu makaraja wanda duk ya tsoron Allah to Allah zai sanya mai ta kaga in ka saki mata ka kana cikin mutunci kai rike ta tana nan gidanka kana nan kana lallashin abuka to wata rana da daddare bayan sha biyun dare ka dawo da wuri hira zai ka taka ka fara ɗakin ce na mai da ce kai ni hita ba nan je ban hita da <laughs> <laughs> Kazalika. mu kamar yadda Allah ya yi bayanin waɗannan ayoyi ai kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda ya bayyana waɗannan abubuwa da aka ambata muku yi bayyana Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa daki daki la'allakum takilu. Wacewa ku za ku hankalta ake tadabbaruna. ku lura da waɗannan ayoyin Allah ku yi aiki da su su amfani ku duniya da lahira ta mu ci gaba alam dara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum qulubun azara al-maut fa qala lahum ولكن أكثر الناس لا يشكرون bayanin alaƙa ta mu'amala aure da idda da sauransu yanzu kuma za mu fara magana yaƙi jihadi saboda haka shi za aka yi hida da wani misali na mutuwa na tsoron mutuwa shin tsoron mutuwa na hana mutuwa Allah ya ce ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam alam tara ba gani ba wannan istibhamu ta'jilin tambaya ce ta nuna mamaki wata shirikin sannan da sanya kwadaitarwa ilastima ima ba'da zuwa ga ka saurari menene za a faɗa abinda zai zo bayan wannan ayyan yi ilmuka iliminka bai kai ilal ladina haraju zuwa ga waɗannan da sun kai ta min diyarin daga gidajensu ba wahum ulufun su suna dubbai an ce arba'atu alafin aw samaniyatu alafin aw asharatu alafin aw salasuna alfan aw arba'una alfan aw sab'una alfan an ce su dubu hudu ko dubu takwas ko dubu goma ko dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu saba'in alloba ta aku gari su ana ta mace mace sai sun ka yanke shawara dare guda sun ka ce to abinda za a yi tun da dai alloban nan tana unguwa kaza ba ta iso unguwa mu ba to mu gudu mu tsere hazarar mautu don tsoron mutuwa mu gudu kar mu mutu wannan hazarar mautu maqulun lahu wajen bangaren na wa Wawan qawmun min bani isra'ila su wasu mutane ne daga cikin bani isra'ila wa qa'un bi baladin alloba ta auku a kasar su fa barru sai suka gudu to sai da sun ka kwashe kayan su sun ka hita gari suka je can cikin wani daji ba su kai sun bar garin da sun ka hita ba su kai garin da za su ba Faƙala na lahum sai duk Allah ya ce musu mutu kuma ce duk kuma tunan, nan ba ma tu sai sun ka mace sun ka zauna nan tsawon lokaci sun ma'ayahum sannan Allah ya rayar da su ba da ta ayyamin bayan sun kwana takwas suna gawawaki au akthar ko mai yawa da kwana takwas bi du'a nabiyyi hizqil da albarka addu'a wani annabi da a cikin shi bai mutu ba da kasar al-mu'minatu wal qafiqilu wasu kuni zai fa ashu daharan sun ka ci gaba da rayuwa zamani mai tsawo alaihim asarar maut amma duk ga su da kuma mutuwa la yalbasuna sauban illa ada kalkafan babu rigar da za su sa sai ka dawo kamin a jima ta koma kamar likawai wasamar rabi azzaɗin kuma wannan ɗiyansu sun ka gadi haka har da sun kaiwa bayan sun mutu sun tashi sun ka zama haka nan duk wanda ya sa riga bayan kwana uku sai ta makal makal kamar kawai. to Allah ya yi musu haka don su san inna Allah la zu fadalin Allah ma abucin falala ne ala nasi ga mutane wa minhu daga cikin falala Allah ya haula rayar da wa'annan mutane walakin na aksar nasi sai dai mahi yawan mutane wa mul kufar su ne kafirai la yashkuruna ba su gode ma Allah wal qad min zikri khabari haula abinda an manufa ga ambaton labarin wa'annan mutane tajji'ul mu'minina shine don zuga mu'minai alal qitali akan yaki ولذا دون هكا أقف عليه أقفين قاشنا وقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله na alim to tun da tsoro mutuwa bai hana mutuwa gudun mutuwa bai hana mutuwa wa qatilu sabili sabilillah to kuje ku yaki don daukar Allah tun da dai gudun mutuwa bai hana mutuwa ai li ilahi dini don ɗaukaka addinin Allah walamu ku sani anna Allah sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum da maganganunku alimu masani ne bi ahwalikum da halayen ku, fa mujazikum zai sakan ka muku bima abiltu da abinda kun ka aikata من ذا الذي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون to sannan yaƙi kuma baya yiwuwa sai da dukiya ba a yaƙi sai da dukiya ko wani lokaci ake so a yaƙi ya za dukiya haka Allah madaukin sarki yace ce man zallazi ya Allah wane ne zai ramta ma Allah ramce bi in faƙi malihi fi sabilillah da ya ciyar da dukiya kai don wa kalmar Allah ƙardan hasana rance mai kyawu da an yanzu ka huli shine ya ce da dukiyar nan don Allah azza wa jalla mai girma da buwaya an ɗibi kalbin kuma da daɗin zuciya bai da hulahu sai Allah ya minnun ka mishi wannan abin da ya bayar azaban kasira minki mai yawa min ashari ila aksar min daga goma zuwa fiye da ɗari bakwai kama ce, kamar da bayanin sa zai wallahu ya Allah shi ke damƙe arziki sai rizqa Allah na rike arziki amman ya sha'u daga barin wanda ya so ibtila'an dan ya jarraba shi wayab kuma yana shin hida arziki ayyuwa su yana yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya so imtihana shi ma don jarrabawa wa ilayhi turja'una zuwa ga Allah ake mayar da ku bil akhirati al akhira jazi yajazikum bi a'malikum ya ta muku da ayyukan da kun aikata Da haka duk wanda ya ciyar da dukiya ta don Allah to Allah zai bashi sakamako wato daga ɗaya zuwa goma amma wanda ya ciyar da dukiya ta wurin yaƙi wurin duk abin da yake akwai ɗaukar kalmar Allah wajen ilimi ne ko wajen wa'azi ne to Allah zai nunka mai farkon minti daga ɗari bakwai abin da ya sama da ci gaba ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنعمل نقاتل في سبيل الله قال هل أبيكم وإن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين bayan Allah ya kwadaitar da musulmi da yaƙi bayan ya nuna musu cewa gudun mutuwa bai hana mutuwa tsoron mutuwa bai hana mutuwa to sai aka sake kawo wani misali na biyu don da yawa mutum zai yunkura zuwa yaƙi kuma ya ji tsoro tsoron nan ya sa bai ci nasara ba Allah ya ce alamtar ilal mala'i ba ka bibi zuwa ga wasu jama'a min bani isra'ila na bani isra'ila min da mautin musa bayan mutuwa annabi musa ai ila qissatihim wa kabarin ba ka duba zuwa ga kissa su da labarin su in qalu li nabiyyin lahu yayin da sun kace da wani annabi nasu ana kiransa shamwilu asila na malikan ka ta dan muna da wani sarki wato ka roƙi Allah ya ta da wani sarki cikin mu nuqatul ma'ahu don mu yaƙi yayi jagora mu mu yaƙi tare da sifi sabilillah don ɗaukakawa kalma Allah tantazimu bihi kalimatuna wadda kalmar mu za ta tsaru da shugabancin wannan sarki wani arju ilaihi kuma mu mayar da al'amuran mu zuwa gare shi duk da wani abu ya faru mu taru gunsa a yi shawara a zaɓi abin da za a yi qala nabiyyu lahu sai wannan annabi yace musu alasitu yana yiwa ku in kutiba alaikumul qital idan an ka wajabta yin yaki akan ku Allah tuqatilu ya zamba ku yakin ba khabaru asa shine labarin asa wal istifhamu litaf'il tawqi'i biha wannan tambaya don tabbatar da abin da zai afku da ita ƙalu sai sun kace ma annabi wa malana menene mahani ko ko menene dalili gare mu Allah buƙatar da ba za mu yaƙi fi sabilillahi dan ɗaukar kalmar Allah ba wa kar ga gashi an hitar da mu min na an kore mu da gidajenmu wa ina kuma an raba mu da ɗiyanmu wato an yaƙe mu an rushe gidajenmu an kame ƴaƴanmu suna ta suna bauta hannun wasu ai da sababin sabar da su wa katalin da an kashe su bi sabihin da kame su wakatin da an kashe su wa karfa aladin zalika qaumu jaluta mutanen jaluta su suka aikata wannan abin gare su ai lamani alalamin ba mu da wani mahani ga yin yaƙi ma'aujudi kutari domin ga dalilin yaƙi an samu shine yi mana cin mutunci qala Ala sai Allah ya ce malam ma ku kutiba mulki alqitalu yayin da an ka wajabta yin yaƙi a kan su tawallaw sai suka juya baya an daga yaƙin wajabanu suka tsorata illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su wa hum allazina abaru nahara sune waɗannan da suka tsallake teku ma dalu tare da dalu ta kama sai ya ci da bayani zai wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne da azzalumai fa mujazihim Allah zai sakanta musu wasu alan nabiyyu rabbahu sai annabin nan da sun ka roƙa sai ya roƙi ubangijinsa irsala malikin Allah ya aiko musu da sarki fa ajabahu sai Allah ya amsa ma annabin ila irsali qalu cewa za a aiko qalu ta dan shine annabi shine sarki tare da su wa qala lahu wa qala lahu nabiyuhum in وقد واصلكم قالوا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم shikenan wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace inna allah qad ba'atha lakum Ɗaluta malika Allah ya kayan muku da Ɗaluta ya zama sarki a cikinku. ku ali sai suka ce anna yakuna lahu mulku alaina laysa min subdil mamlaka domin baya cikin diyan sarakuna bai cikin gidan sarauta walan nubuwa ko bai gidan annabta wa kana bagan aura iyan ya zama majeni ne ko kuma makiyayi walam yuta sa'atan min kuma bayan haka bayan Allah bai sa ya bayyana gidan sarauta ko gidan annabta ba sannan kuma Allah bai bashi dukiya mai yawa ba yasta'inu biha ala iqamati mulki wanda zai nemi taimako da dukiyar nan akan tsayar da gwamnati wato akan kawo gwamnati wanda za ta yi mulki qala nabiyyu lahu sai annabi ya ce musu to ni dai kun roƙe ni kuma na roƙi Allah kuma Allah ya amsa inna Allah astafahu Allah ya zaɓe shi alaikum akam ai iftarahu Allah ya zaɓe shi lizalika don wannan mulkin da kun ce Allah ya bashi sannan bayan zaɓen da Allah ya yi da zadahu basatan kuma ya daɗe shi da kyawun jiki wato da da yalwar jiki fil ilmi wal gashi da ilimi yana da karatu da yawa sannan gashi da kaizi wa kana a'lam bani isra'ila ya zan shine mai ilimin bani isra'ila yau mai a wannan rana wa ajma lahum khalqan kuma shine mai kyawun su ga halitta yayi kowa kyawu yayi kowa karatu saboda kayan mulki zo wallahu yuti mulka man yasha Allah yana bayar da mulkin sa ga wanda ya so ita abu ya bashi la da alai ba wa Allah gargaba wallahu wasi'un Allah mai yalwa falala ne alimun masani da man huwa alu law da wanda ya cancanci wannan falalar ta Allah don haka yanzu ko ku yi hakuri ko ku bari Allah ya tunda ganuta Allah ya an roki Allah Allah ya karba kuma ya zaɓi wanda ya zaɓa babu canji wa qala lahu nabiyyu وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين wa ƙara lahum sai shi annabin nasu ya ce musu lamma ɗalabu minhu ayatan ala mulki yayin da suka nemi ya nuna musu wata aya wadda take tabbatar da cewa lalle shi ne sarkin yace inna ayatan mulki lalle abinda alama mulkin sa ayati ya tabutu wato akwatin nan naku wanda kun ka sani zai zo ai sundu shine akwati kana fihi suwarul anbiya wanda hotuna annabawa suke cikin su anzalahu Allahu ala Adam Allah ya saukar da wannan akwati ga annabi Adam wastamarra ya ci gaba da zama ilaihi da hannunsu fa galabanhum umalika alaihi sai umalikawa suka kwace shi sun daga hannunsu suka rinjaye su aka zo su karbe shi wa kanu yastabtihuna bihi sun zo suna cin nasara da shi ala aduhin akan makiyansu wa yuqaddimuna bil kuma shi wanda akwamanda to yakan dauki wannan akwati aza ga kai ya shiga gaba wa nuna su kuma su natsu ilaihi zuwa gare shi kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya ce fihi sakinatun min rabbikum cikin wannan akwati akwai natsuwa ta ubangiji daga ubangiji ai dumani na tunda kuluzuku akwai natsuwa ga zuciyoyin ku cikin wannan akwati kuma natsuwar nan tana zuwa daga ubangiji wa baqiyatun mimma taraka alu Musa kuma akwai sauran abin da annabi Musa ya bari wa alu Haruna da annabi Harun taraka ma wanda sun ka basu wahiya ala Musa wa asahu akwai takalmin annabi Musa ciki da kiraran sandarsa wa imamatu Harun da kuma rawani annabi Harun wa qafizun min al-manni sannan da dan kwandon nan da ake saukan musu da darba allazi kana yanzu alaihi wanda zai yana sauka gare su wa rubabin sannan da gugubi min alalwahi na alluna at-taura duk suna cikin wannan akwatin to wannan akwati zai zo ta hamidul mala'ikatu mala'iku suna dauke da shi halin min fa'il ya tiku wannan hali na fa'ilin ya tiku wato zai zo inna fi zalika la'ayatan lakum lalle cikin zuwa da wannan akwati wanda ba ku tsammanin ya zo to akwai aya alamun ki akan lalle akwai alama cewa shi sarki ne in kuntum mu'minina in dai kun zan masu imani to shikenan suna nan zaune a dandali fa mu mala'ikatu sai mala'iku ko sun ka dauko wannan akwati baina sama'i wal ardi ana ganin su tsakanin sama da ƙasa wa hum yanzuruna ilayhi suna kallon akwatin hatta da arhu inda daluta har suka zo suka sarke wannan akwati gaba ga daluta ba a karo da wurji suka ce to lalle mun yarda kai ne sarki wata sara u ila jihadi sai suka yi gaugawa zuwa shirin jihadi haka tara min shibbanihim sab'ina alfan ya zaɓi su ɗaya ɗaya ɗaya guda dubu saba'in eh kun ga dama samari su ka soja to shi ne sai aka yi sikiri ne na aikin soja an ka hitar da mayaƙi majiyin ƙarfi guda dubu saba'in wanda za su hita zuwa wurin yaƙi to yanzu an gama shiri za a yi ta فلما فصل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اجترف غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما مثل طالوت بالجنود عند شيء طالوت يهتد وأن سوجودي من بيت المقدس daga baitul maqdis wa kana harran shadidan ya ga lokacin zahiri ne mai tsanani wa dalabu minhu sai suka nemi ɗalutu ya ba su ruwa ƙara sai yace inna allaha mubtaliikum bi nahari lalle allah zai jarrabe ku da wata ƙorama. li harar al-mudi'u minkum wal asi don mai ɗa'a ya bayyana mai saƙo shi ma ya bayyana a gane na kwarai a gane mugu can za a yi sikirinin na ƙarshe eh, waɗanda za a kai da su yaƙi can ne za su bayyana an yi sikirin na farko an hitar da waɗanda za a yantar kamar ka san akan yi in za a yi shiga NDA akan yi guje-guje da sauransu to an ka gama gudu an ka zaɓe na zaɓe kuma za a kai can gaba wajen wata jarabawa akwai hawan duki akwai eh, rarrahe akwai rawan daji da sauransu to can wajen kankaɗe da a kenan sikirinin na ƙarshe to yace sikirinin na ƙarshe da za a yi muku shine wato Allah zai jarraba ku da wata korama to ita wannan korama huwa bainal urdun wa falastin yana tsakanin jordan da falastin man shariba minhu wanda ya sha ruwan wannan korama har ya cika ciki nai. falaisa da ni to ba ya tare da ni ai laisa mai atba'i ba ya cikin mabiyana zai dawo don tsoro zai je kasa tafiya wa man lam yad'am wanda duk bai dandana ba ko kaɗan. fa innahu min to wannan nawa ne illa man raba, sai dai wanda ya dan kwalba da hannu garfatan kwalba guda ko garfatan ko gurfatu da ya ji da hannunsa fakta ba da ya gamsu da ita walam yajid alaiha bai kara akan guda ba fa innahu min shi ma wannan nawa ne to da aka gangara korama fa sharibu mu duk sai suka kama shan ruwa kowa ya sha lamma wa fu yayin da sun ka zo sun ka sha da kasaratin da yawa illa qalilan minhu sai yan kaɗan daga cikin su faqatasaru al-garba sai suka takaitu da kwalfa guda ruwa an anna annaha wannan diba guda da sun kai kafar ta ishe su li shurbihim wa dawabihim da shansu da su duk gudan nan da sun ka diba haka ta isa na'am wa kanu salatu mi'a wa bid'ata ashara rajulan sun zama mutum ɗari uku da goma sha wani abu bai ba cikin mutum dubu saba'in duk an zubar da abin nan dubu saba'in eh? da ɗaya da ɗari bakwai da ɗari shida da wani abu eh kun gane ko duk an zubar da sauran eh an zubar da dubu sittin da tara da ɗari shida sannan da ɗari shida da a'a ba da talatin ba ai goma sha uku ne hmm, da tamanin da bakwai da tamanin da bakwai duk an zubar da su wajen suke yi ne na ƙarshe da su ma'i eh dubu sittin da tara da ɗari shida da tamanin da bakwai da sun haɗi ba su ci jarabawa <laughs> falan ma jawazahu yayin da shi ɗaluta ya ƙetare wannan korama huwa shi wallazina amanu ma'ahu da waɗannan da suka yi imani tare da shi wa hum allazina tasaru allal qurba su da waɗanda suka takaita da kwalba guda qalu ai allazina sharibu waɗanda da sun ka sha duk gaba ɗaya suka ce la taqata lana yawma bi ta mu kan yau ba mu da yaki da jaluta tsoro ne muka wa junudihi da sojoji ne ba mu da iko bi kitalin wa jabalu duk suka tsorata walam yujawizuhu su ba su tsallake korama ba daga nan gaba sun kaza suka ce to sai kun dawo inna hauna qa'iduna mu ka muna nan qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi amma waɗanda suka tabbatar da za su gamu da Allah bil ba'si da tashin kiyama wa huwa wa hum allazina jawazu su in san 313 din nan wanda sun ka tsallake korama to su sai suka ce mu ci gaba ja gaba sarki kannin ake ai da yawa ai jama'a kalilatin ya kaɗan galaba atan kasiratan da ta je ta rigaye jama'a mai yawa bi idnillahi da nuhin Allah wallahu ma asabirina Allah yana tare da masu hankuri bil auni zai taimaka musu wa nasara zai ba su nasara saboda haka kadancin mu kai yasa ka ji tsoro mu je sai sun ka miƙe sun ka wuce su ɗari uku da da sarki tare da su suka tadda tuta waɗancan gayyan abin nan sun tsaya baya Sosai sai sun ka tai walan ma walan ma barazu rijalu da wa jununi qalu rabbana afarij alaina sabran wa sabidatu damana wa ansurna ala alqawmi kibirin walan ma barazu rijalu ta yayin da sun kai heto na heto wato sun kai huska da huska da jaluta arni wajinudi da sojoji ne ai zaharu li italin wata safo sun ka bayyana don yaƙi da su sun kai safu sun kai fareti ƙalu sai sahaban ƙalu da sun kace rabbana ya ubangijinmu abrik alaina sabaran ka zuba mana hankuri mai yawa wasabbir al'adamana kuma ka tabbatar da dugan mu kan mu gudu da ta kuluba na ka karfafa zukatan mu alal jihadi akan yaƙi wansurna alal qawmi kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai فألا يكل بها الدعاء فهزموهم فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت نعم وآتيه الله الملك والهجمة وعلمه مما يشاء نعم ولولا دفاع الله بعدهم بعضهم ببعض لأفسدت الأرض نعم ولكن الله ذو غدد على العالمين تو fazamuhum sai suka ruguza su suka ruguza waɗannan بإذن الله بإذن da izinin Allah ai bi Allah to lokacin annabi Dawud alaihi salam yana daga cikin waɗannan samari da aka zaba yana cikin sojojin ɗaluta wa qatala Dawud jaluta shi annabi Dawud alaihi salam shi ya ci nasara ya kashe wannan sarkin arnaƙin jaluta wa kana fi askari qalu shi annabi dawuda yana cikin sansanin yakin ɗalu wa atahu Allahul mulka sai Allah ya ba annabi dawuda mulki fi bani isra'ila cikin bani isra'ila wal hikmata Allah ya ba shi hikima shine annabuwa ba'da mautu shamuyi bayan mutuwar shamuyi da ɗalu Allah ya ba shi mulki ya ba shi annabta walam yaktani ali ahadin qablahu da mulki da annabta ba su taba haduwa ga wani ba gabani annabi Dawud alaihi salam wa allamahu mimma yasha kuma Allah ya karantar da shi daga abin da ya so kasanatu duru'a kama aikin sulkuna wato rigar yaki wa man yaqtayi da kuma hurcin tsuntsaye tsuntsuye kuka annabi Dawud ya sa abin da ya kamata walau la da nasa ba don da Allah ke tunkuɗe wa mutane ba da ba da sashe da sashe ba lafazar tilar da ƙasa ta ɓaci da galabatul da dan kahirai za su rinjaya wa qatalul muslimina a kashe musulmi wa takhribul masajid a ruguza masallaci walakin Allah azza da sai dai Allah ma'abucin falala ne alal alamin akan talikai dan haka fa da fa ba'dahu bi ba'diyatun ku da sashin su da sashi na tilka tilka ayatullah nadaruha alayka bil haqq وإنك لمن المرسلين تلك توين بياني دا منكي waɗannan ayoyi da aka ambato da wa'ancan hukunce-hukunce da aka yi na maganar idda da aure da shayarwa da rabuwa aure da sauransu har da sha'anin mutuwa da sallah da wannan bayanin mutuwa da jihadin nan duka Allah ya ce ayatullahi ayoyin Allah ne natluha alayka muna karanta su gare ka Muhammad bil da gaskiya wa innaka lamin al mursalin lalle kai Muhammadu kana cikin manzannin Allah ataki da in da anna karfafawa da an kai aka ce wa innaka wa ila da wani taraddud li qawl al kuffar lahu lafsa mursalan raddi ne ga cewa kafirai da sun ce annabi ba manzo Allah bane to Allah ya tabbatar wa innaka lamin al mursalin lalle kai wallahi kana cikin manzannin Allah da zo da haka nan za mu fara sai kuma gobe in Allah ya kai kun ji yadda dokokin Allah suke cikin wannan sura ku ji yadda ka karanto farkon ta kamar ba ita bace yanzu ta rike ta koma wani abu daban Allah ya taimake mu Allah ya shiryar da mu sai mu yi salati mu yi addu'a a cikin addu'a mu mu karanta qul wallahu qawa uku uku akwai wasu jatumai guda biyu da Allah ya suwa a yau ko kuma in ce jiya zuwa yau akwai mahaifiyarsu a Dr. Ibrahim ya bani Allah ya mata rasuwa jiya cikin dare an yi jana'izar ta yau da safe sannan akwai <clears throat> wata jatuma ita kuma nan yamma da masallaci uwar su malam abu gashi wanda yake tare da mu mai kula da sha'anin abin nan speakers da lantarki na masallaci shi ma bai da shi da da rana to mu yi musu addu'a Allah ya rahamshe su Allah ya ji su Allah shi yahe musu Allah ya karbi kuncin su sannan kuma mu ma Allah shi arzata mu masu yi muna addu'a bayan mu bayan mun yi salati goma za mu karanta kul wallahu kafa uku Allah shi rahamshe su bayan da sun ka bari da jikoki Allah shi musu albarka Allah ya sa su ga hanya ta gari bismillahir rahmanir rahim karanta kul wallahu kawa uku uku dukkan musulmi waɗanda suka rigaye mutum daga annabi adam har zuwa sahiya Allah shi musu gafara baki daya اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a ci mu da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin garin fatuskum a cikin watan ramadana mai daraja a muna cikin suratul baqara mun kare kashi na farko muna cikin kashi na biyu wanda yake bayanin ahkam al-mu'amalat wal ijtima'iyya wato hukunce-hukunce na mu'amala da kuma hukunce-hukuncen zaman jama'a a yayin da ƙur'ani yake tarbiyya al'umma musulmi wanda suke sababbin tashi wanda suka je suka zauna tsakiyar environment wato bi'a ta yahudawa da kuma munafukai da sauran mushrikai waɗanda ba su sun jawo zuwa ga addinin allah ba tukuna bayan mun yi bayanin gwabzawar da sojojin ɗaluta sun kai da sojojin arna su ne jalut to bayan haka Allah ya tabbatar da cewa wayannan hukunce-hukunce da Allah ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa annabi manzon Allah ne kuma ba shi ne farkon manzanni ba to sai mu ci gaba mu ji menene ne تلك الرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل وما ترى الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اجتنبوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. wannan aya da zamu karanta wato tana tabbatar mana da manzancin manzanni kuma matsayin manzanni wani ya wani daraja a wurin Allah sannan bayan haka kowane annabi idan ya tafi zai ban mutanensa akan gaskiya to waɗansu za su saki gaskiya imma don neman abin duniya ko kuma don ƙarancin ilimi wanda yin haka shi zai kawo fada tsakanin masana gaskiya da waɗanda suka ƙi gaskiya a aita rigingimu tsakani kamar yadda ainihin aya za ta bayyana Allah ya ce tilkar rusul wayancan manzanni faddalna ba dan ala da mun fifita sashen su akan sashi bi taksisi bi man qabatin laysa li ghairihi saboda Allah yana keɓance wani annabi ko wasu annabawa da wata daraja wadda bata kasance ga wasu annabawan ba minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi kamar annabi Musa alaihi salam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ورفع ba'dahu Allah ya ɗaukaka sashen annabawa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajatin darajoji a gairi akan waninsa bai umumi da'awati domin annabi shi kadai ne manzon Allah wanda kira ne ya game duk duniya wanda an ka aiko shi ilal al-ahmar wal aswadi ila al-thaqalain al-ins wal jin an aiko shi zuwa ga fari da baki zuwa ga ya biyu mutane da aljannu kai ga wata riwaya hatta ga mala'iku Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khadmin nubuwa kuma an keɓance annabi da darajar daga gare shi babu sauran annabi duk an cika annabta baki ɗai wa tabdil ummati kuma an fifitar da al'umma sa ala sa'iril umami akan sauran dukkan al'ummomi wal mu'jizatil mutakasira sannan Allah ya keɓance annabi da mu'jizoji masu yawa wal khasa'isil adida da kuma keɓance keɓance masu yawa wa atayna isa ibn maryam albayyinati ko mun ba annabi isa dan maryama wato bayanai ko kuma hujjoji ko dalilai wa ayyadnahu bi ruhil qudus ko mun karfafa shi da rai mai tsarki shine mala'ika jibrilu yasiru ma'ahu haisu sara yana tahiya tare da annabi isa duk inda ya tafi walau sha Allahu da Allah ya so hadayin nasu shiryar da mutane jami'a baki ɗai da ya shiryar da su to kuma da haka ta faru makata da allazina min ba'din da waɗanda a bayan su da ba su yi faɗa ba ba'da rusuli bayan manzanni ai umamin al'ummomin su min ba'di ma al-bayyinat bayan hujjoji sun riga sun zo musu min saboda sabanin da suke yi wata dini ba'din da sashe su ce masashe batattu kamar yadda hayaniya ba ta karewa walakin sai dai lam yasha zalika Allah bai so haka ba don haka ikhtalafu suka yi sabani li mashi'ati zalika don haka Allah ya so wa minhum man amana cikin su akwai wanda ya imani sabata ala imani ya dage ya tabbata kan imani ne wa minhum man kafar daga cikin su akwai waɗanda suka kafirta kan nasara kamar kiristoci ba'da almasihi bayan annabi Isa alaihi Walausha, walau sha Allahu maktatal da Allah ya so da ba sai faɗa ba walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai shi Allah yana aikata abin da ya nufi min tawfiqi man sha'a na yin muwafaka ga wanda ya so wa khizlani man sha'a da kuma yarbar da wanda ya so Allah ya watsi da wanda ya so ya watsar da shi saboda haka kullun al'umma ba ta sabawa ba ta bacewa sai bayan Allah ya kawo mata shirya kun ga kamar musulmi ko da yanzu rikicin nan da ake yi na Najeriya wannan ya ce wannan kafiri ne wannan ya ce dan bid'a ne wannan duk sun zuciya ne domin in ba don sun zuciya ba ga Qur'ani hannunmu ga hadisan annabi hannunmu ga dukkan da malamai sun ka rubuta hannunmu to shi me zai kawo rikici a zauna mana tunda dai addini ɗaya ne a zauna duk abin da ba gaskiya ba a tankaɗe shi a rairaye a zubar kamar yadda mai shiƙa take in ta buge damen dawa ai ba haka nan za ta kwasa da kaikai ta zuba turmi ta suma ba sai ta sheƙi hatta wasu gurorin tsakuwa da a ciki sai an cire su an zubar to haka addinin mu yake sai a ɗauko ƙur'ani shine matankaɗi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in eh, an ce wani ya ce kaza maganar da an ka jingina ma annabi an yi tankaɗe da rere an hitar da hadisi sahihi mutawatiri an hitar da har hadisi hasan an hitar da hadisi da ibi kai an tankaɗe har an hitar da hadisin ƙarya shine hadisi mawdu'i in dai magana annabi bata yi ƙarya ai mata haka ba to wani shehi ne bai yi magana kuma ya ce ba a tabawa babu tunda duk girman shehi bai kai takalmin manzo Allah ba ko ni girma ne ko wani irin shehi ne bai kai girman takalmin manzo Allah ba idan an ka aje takalmin manzo Allah nan kun duk shehin da ya gifta ya ce ba za a ga takalmin da ba ana tattake shi tashe takalmin annabi sun yi shehi daraja to in ko yanzu an wa magana annabi tankade da rairaya ashe magana shehi ita amin babu aula to a zo a zauna mana duk maganar da ba gaskiya ba a tankade ta a zubar a bar gaskiya mu tsaya a kanta to ba a yi haka don in an yi haka to magin wasu zai bare eh magin wasu zai bare don wani da wannan jayayya yake cin abinci wani da wannan jayayya ya samu zama liman ba don irin wannan jayayya ba wani har mutu zai dai limanci mata ta to amma da wannan jayayya ta zo ya zama liman na masallacin juma'a kullum zai ji alhamdulillahi alladhi ala bi izzati wa qalbariya wa rafa'a bi qudratihi samawat to ba don wannan likitin ba da bai zama liman ba to wanda duk ya zama liman saboda rikici to bai karna a daidaita Don ya an daidaita ya san masallaci ne ko hamsu salawatu ba a bari a yi ciki kila mai da shi makarantar mata ko makarantar firamare ta yara kanana shi ko ya dawo ya zama mu cikin masallaci babba to wannan shi addabi saboda haka abu biyu ke sa mutane bacewa ko dai karamcin karatu ko kuma son zuciya to Allah ya kiyaye mu daga duka to mu ci gaba ya ya alladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un bihi wa ladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani an fi ku ciyar min ma da zakanaku daga abin da mu muka arzikta ku shi in ji Allah shine ku bada da zakka min kawai an yau yau tun gabanin wata rana ta zo wadda ita wannan rana la bai'un fihi babu ciniki a wannan rana ma'ana babu fansa wala kullatun babu abotaka sadaqatun ba wata abotaka tanfa wadda za ta yi amfani wala shafa'a kuma babu wani ceto da gairi izini in ba da izinin Allah ba wa huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama wa fi qira'atin bi rab'is salasa uku din za a yi musu rab'a wato la bai'un fi wala kullatun wala shafa'atun wal kafiruna kafirai waɗanda sun kafirta billahi da Allah aw bi ma farada alaihim ko ko waɗanda sun ka kahirce ma abin da Allah ya farlanta musu na yin zakka kuma zalimuna su a azzalumai liwad'ihim amra Allah domin sun aza umarnin Allah fi gairi mahallihi a wani mahallinsa kun ga wani lokaci ma tun kamin a zo lahira tun nan duniya kamar yanzu ka ga in al'amari ya tashi na wani neman taimako ko wani talaka ya zo ya rasa abin da zai yi ko an yi mai haihuwa ko ɗana na kwanci asibiti bai da abin da zai sai mai magani in ya zo gun makwabci ne wanda yake tala abin da mai wadata alhaji don Allah na zo na fada cikin wata larura kaga takarda an rubuto min magani min naira ɗari da hamsin yaro na can kwance asibiti sai ka ji ya ce ai harakoki sun yi yawa kuma alan kai baka san halin da ake ciki ba yanzu ai yanzu halin da ake ciki yanzu ba hali ne na wani ya taimaki wani ba yanzu lokaci ne na kowa ta kai ne ya kai to shikenan shi wannan talaka mai takardar magani sai ya tafi hankali ne a tashe kuma ya yarda ya dauka da alhaji bai da kuɗi eh sai ya dauka alhaji bai da kuɗi naira ɗari da hamsin ta gagari alhaji sai ya ta yana ta bada labari ka ya al'amarin da ya ɓaci yanzu ni ba makwabci na alhaji dan na san alhaji inda yana da kuɗi naira ɗari da hamsin ba wani abu ne ba alhaji zai bani to bayan kwana uku sai barayi su yi gayya su shiga gidan alhaji sai su ta ɗiba kuɗi to in gari ya waye bayan an yi wannan sai alhaji ya taho ya zanne kofar gida ana zuwa jaji ya ce wallahi kun gansu nan wajen abinda sun kwasa gidan nan wajen miliyan goma sha biyu sun gaɗi ba to alhaji ajiya an ka kawo ma alhaji an kawo ajiya ne shekarun jiya da talaka ya zo ka bashi ba ka da su sai aka kawo ajiya sai barayi sun ka zo sun ka ɗauke koko naka ne to me yasa yanzu yake faɗi me yasa yanzu yake maɗi? yanzu abin da yasa yake maɗi yana maɗi ne don ku taya shi wato ku tausaya mai an zalunce shi an kwashe mai kuɗi yanzu yake neman ku kaga tun nan duniya eh sai kwata wasa ya faɗa mai yace ai an ɗauke min kuɗi ai kuɗi miliyan goma sha biyu sun ka ɗauka shekaran jiya ko an zo neman na fentin masallaci ya ce babu to Allah madaukin sarki yana iya tona ma mutum asiri tun duk ta inda ya ga dama saboda ka in Allah ya yi maka arziki to ka yi tsaye ka yi aikin musulunci da wannan dukiya ba ta karewa ba ta karewa baka taba jin mutumin da an ka ce a'a ai saboda yana taimakon mutane yana aikin alheri dukiya ta ta kare yanzu gashi nan ba da koyo baka taba ji ba babu ba taɓa yi ba a tarihi sai dai a ce mutum kai wani kuɗi kamar dai ɗebowa ya kai arami haka zaka ji amma kana dora to sai Allah ya tona ma asiri dan nan barayi su zo ko wuta sai wuta ta zo ta lalame ko toka ba ta ban sai ka to kai ka faɗi kana ce ai kuɗi gare ni kaza gare ni wuta ta canye min kaza wuta ta barawo ya ɗauke min kaza wai kana faɗa ma mutane don a tausaya maka kana faɗi talaka ana ce ai ya dace da wanda a daidai da shi don da haka to irin waɗannan abubuwa ba su da kyawu shi yasa Allah madaukin sarki ya haɗa dangantaka tsakanin talaka da mai wadata kuma akwai hadisin da yake cewa annabi yana cewa Allah yana ɗaukar dukiya ya saka ta hannun mutum sai ya tura mai masu bukata ya ingiza ma masu bukata kwata ta ce ta gidan wani idan kai rike ta ki bayarwa sai Allah ya ce a'a ku je ku ga ku karbi dukiyar nan da an ka bashi ya raba tunda ya ki raba ku karbe ku ba wani sai ka ji an ce ka da an yi tsohon mai kuɗi ne Allah aka da dama an baka ne don ka ba mutane to kake ba su ba sai a kwace a ba mai bayarwa ba shi ne annabi ya ce Allah na sanya dukiya